da nan musa ya zaɓi mutane saba'in waktara musa min kawai saba'ina rajulan min katina a nan musa ya zaɓi mazaje saba'in a je saduwa da allah subhanahu wa ta'ala sai ya bar annabi da gida je kai baka yarda kai ma amma haka ba Ta wannan zance rafida sun mai da shi hujja cewa ali ya fi dacewa ya zama khalifa bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ai annabi harun ɗan kuma annabi musa ne amma kusa da suka yi ne annabi harun bai yi kalifanci ba annabi musa ba annabi harun ya riga annabi musa mutuwa da kiyasu suka yi na wannan zance zama kiyasu ba alfari domin cewa shi ba ka yarda ka zamo zuwa gare da kamar da harun yake ga annabi musa ba na farko harun annabi ne musa kuma annabi ne yanzu annabi sallallahu za su shi annabi shi aliyu kuma annabi ne ba annabi ba sana harun ya riga annabi musa rasuwa da shekara ɗaya annabi sallallahu ba ya bar duniya kusan shekara talatin sannan ali a rika da yawar duniya da haka annabi haruna shi halifanci annabi musa ba wanda yawa annabi musa shi ne yusha abu nuhu da aka wannan kiyasun ma alfarik abinda annabi sallallahu alaihi ya bukaci daga wurin ali na rika da shi annabi haruna ya fi ka da kai annabi amma da annabi musa za ya sha haɗuwa da ubangiji ya bar shi gida kai baka yarda ka zama irin haka nan ba kidan aka kifa magana a ce kaga ai wannan zance ma na cewa ai ali shi ne khalifa a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zance wanda ke na karya wannan bai da wani kafi ne da ba hujja ciki amma abin da muke so a fahimci shine anan wayannan da Allah ya ce ya karɓi tuban su su ne wayanda aka fi cin mutunci su da kowa amma Abubakar kamar Umar suna cikin wanga ke da kamar Uthman kamar Talha kamar Zubair da wayannan manya-manyan sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da su ne aka tafi wannan yaki da Allah ya ce laqad taballahu alan nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati usra na san cewa ba ni cikin suka tafi wannan yaki kai ma ka san baka ciki wanda ya rubuto littafi da kake karantowa kana cin mutunci wanda tafi yaki shi ma ba shi ciki da haka magana da za mu faɗi kan wayannan mutane shi dai mu yi magana wanda yake zai jawo muna bala'i a magana wanda yake zai ba mu ko zai tabbatar da mu zuwa ga samun tsira a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba su dai da suka yi wannan aiki Allah ya ce ya karɓi tubansu Abdullahi na Abbas Allah ya ƙara da ya ce man tabarwahu alaihi yace duk wanda Allah ya karɓi tuban shi lam yu'adhibuhu abadan ko har abada Allah bai mai azaba inda Allah ya ce na karbi tuban wani to wanda aka karbi tuban shi kuma kenan ba zai yi ba Allah ce na karbi tuban wani kuma Allah ya mai azaba da haka sai mutum ya yi kokarin fidda wayannan mutane cikin wa'anda Allah subhanahu wataala ce ya karbi tuban su in ka kasa to ka tabbatar cewa kana cin zarafin wayanda Allah ya ce ya karbi tuban su ne wayanda Allah ya ce ɗan aljanna kace a'a ba su shiga aljanna to in ka hana su shiga ka shiga wanda Allah ya tabbatar da nasir alqur'ani an aljanna ne ya karbi tubansu. in ka ce a'a Allah kai baka yarda ba Allah ba zai karbi tuban ka shiga aljannan kai domin cewa baka yarda karyata Allah ne subhanahu wa ta'ala bayan nan ma shi da Allah ya ƙara wasu mutane ya ce wa ala talaqati allazina khulifu ita ko su mutane uku ma da yakin mustafa wani ba amma kuma munafikai su ma Allah ya karbi tubansu. daga cikinsu. su akwai ka'ab malik malik shine samari shine matashi daga cikin wayannan mutane uku akwai murara bin rabi'a ko murara bin rabi'a yana da cikin wayannan mutane guda uku sa'anna akwai hilal bin hilal bin wayannan mutane guda uku su ma Allah ce su ma ya karɓi tubansu kafin malik kamar yau cin hadisi mai tsawo yana koro abin da ya faru kan yaki na hanyar da aka rufe tafi yakin ba da aka dawo irin abin da ya cika da su yace yayin da allah ya saukar da wanga aya gudu ake kowa na so ake shi ya fara kaiwa gidan ka'ab bin malik ya ba labari ga bushara daga manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace ya fito wanda ya zo gidan shi ya ba labari rigan shi da yake ya fi kyau cikin riga da yake sawa in za a yi taro wanda yake sawa ya zo wurin walima yace wannan riga ya cire ya bashi shi kyauta allahu akbar yake dan murnan jin wannan zance yake kuma wallahi ba wani abu da aka taba cewa akwai shi na falala yake kaman yakin badar yake shi ne yakin badar yace amma wallahi shi ba zai so a ce yakin badar ya tafi ba kan shi aka saka da wannan aya yace wannan abu da aka faɗi anan shi ya fi mai zuwa ba yakin badar kuma Allah ya ce ya tafi maka mai saura aljanna kai tsaye ba wani abin da zai cutar da shi kuma yake na haka wannan abu da Allah ya kawo Qur'ani za ka na tara nan kiyama yake wallahi ya fi mai da a ce ba shi ne wannan abu ya faru kan shi ba zai tafi yakin ba da ba zai so wannan fiye da wannan ba duk da kasancewa yakin badar shi ne aka fi ambato aka fi ba da wanda suka tafi shi wannan bai ce wani ba amma da Allah ce ya karbi wannan suka tafi gaba daya shi yace da ukun nan kuma wanda shi ka abdul malik yana cikin wayannan mutane guda uku da Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wasu da haka Allah shi ya karbi tuban mu da ke karanta alqur'ani in mun karanta wannan sai mu roki Allah shiga ne shi wayannan mutane su ne sun gana suna rayu Allah ce ya karbi tuban su da kuma fa aiki da muke yi shi dai kullum mu taruka Allah subhanahu wa wanda muke ganin ma mai kyau ne mu roki Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu ikhlasi ya sa dan shi muke yi domin ka iya ka bayyana wa mutane kana yi mai kyau in babu ikilasa aikin banza ne kuma ma shirka ne sa'annan mai kyau ma nawa muke yi mun dubi rayuwarmu yau an baka 24 hours in ka fita baccin ka 8 hours ka fita wasu lokuta nawa ma muke aiki a kai mun zara wani firan da bai kara mu ko kamar ainihin taki ɗaya cikin rayuwa wanda ke firan banza gaddawa da ake yana tada hanci ana cin mutuncin juna da ake yi ba amfani mu tambaya nawa muke zama inda ake karatun alkur'ani kuma je mu saurari hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nawa muke yi mun ga karatu da muke cikin masallaci mu mutum mutane nawa kuka zama saurari amma ga wannan taron ɗan siyasa za a yi kan titin nan sai ka ji ta ka gani yanzu zai ce ya taka ni ba ya tsaya gaba na kashe talibishin ake kallo amma yayin da ake yin abin da zai kai mu shiga aljanna nawa muke zuwa kama duk da wannan hali duk da wannan tabi'i mutum na iya gudu bakin shi ba wanda ya rera shi wayar da Allah ke nuna ma matsayin shi a cikin alƙur'ani wallahi su ne mutane da aka fi renawa tsakanin khawarij da rafida kowa da bangare da ya kama wanda su yake renawa da haka wannan matsayi layi matsayin da ke akwai bukatun musan suwa ne ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ne matsayi ko falala na wayannan sahabbai ayoyi da za mu karanta kan wannan matsayi suna da yawa yau mun karanta wayannan ayoyi guda biyu mun ga akwai bukata mu takaita mu tsaya kan wayannan ayoyi guda biyu har zuwa sati mai zuwa dinki ayoyin aya bayan aya domin kowane aya da mu karanta yana bukatan bayani domin mu ƙara gamsuwa sosai da mas'alan dan ka haɗu da wani in zai ɗauko ma wani shubha ka san inda zaka ka ajiye shi domin akwai masu yawo da shubhat sai su ɗauko aya bayan sun kai ga tsakashi ce ai ba su duka bane da Allah ya ce na akwai munafukai cikin sahabbai ba wani daga cikin wanda aka yi bai'atar ruwan da shi wanda yake ba shi cikin yarda na Allah ba ku daya annabi Muhammad sallallahu ya ce ba wanda zai shiga wuta cikin wayan da aka yi wannan mubaya'an da su shi dai wani mutum mai jan rakumin ne shi mai jan rakumin bai tsaya aka yi ba yayin da za a yi mubaya'an shi ce ni dai ba da ni za a yi wannan ba shi ya rakumin shi ya wuce wayar da sauran suka yi duka ɗan aljanna ne ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce ɗayan su ba ɗan aljanna ne wallahi ban kafara wurin cewa wani mutumin kafiri ne allahu akbar wallahi ba kafara ba shakka ba wani sako sako duk wanda ya ce usman ya kafuta ko bai shiga aljanna ya karya ta allah wanda kuma ya karya ta allah ɗan wuta ne wallahi wanda ya ce abubakar ko umar ba ɗan aljanna ba ne ina yake wallah shi ba ya ta fara tabbata mai da matsayin shi she in ya tuba amma mutum ya mutu da wannan akida wallahi ba zai ga haske ba domin addini da muke na Allah ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi cikin mu ba kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a alqur'ani da sunna qur'anin ke gaya muna ga jama'a Allah ya ce ya yarda da su wayanda jama'a Allah ya ce ya karbi tubansu da mu dauka ma sun yi laifi irin ya karanta wa Allah ce ya karbi tuba a sami al-awwalun kana cikinsu. amma Allah ya karbi tuba su ka sa Abubakar na cikinsu ko ba haka ba ce ka ce yayi nufi ya yi nufi eh, Allah ya karbi tuban shi kai kuma na kalle wa ya karbi tuban ka an karbi ko a ka sani to menene faman ka Abubakar yi zalunci ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza haka abin da sa akwai bukatar mu da littafin nan kuma musamman lokacin da ke domin an samu irin iren waɗannan a cikin gari wayanda su ba abin da suka ajiye kan gaba ba wani aikin lara ba wani aikin shiga aljanna shi cin mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu za su zauna shi su ce ai mutanen gida Annabi sallallahu alaihi wasallam an zalunce su mu kuma mu ne ansar al-bait mataimakan mutanen gida Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka mun gwada wanda suka yi zaluncin nan ba wanda ya shiga aljanna sai ya bi ta kan hanyar mutan gida Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya faɗa ga cikin alƙur'ani ko ina Allah ta ya shiga aljanna sha bi suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ba wanda shiga aljanna shi ya so annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni haka Allah ce bai ce fattabi'u ala baiti Muhammadin ko ala baiti ba in kuka zai kuna son Allah kuma biyayya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to qalat alqur'ani ai shine kan gaba wurin rashin biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma ina ayoyi guda biyu mu fahimce su da kyau mu rike su da kyau sun isa da ma ba wani dalili ba wani abu da ya gwada matsayin sahabbai shi wannan in ga karanta zai fara bincike su wasu a ce yakin tabuka da Allah ya ce ya karbi tuban da an ce ma wani shi kasalutun shi wani ka sanu ta shiga kai yayi daɗin kai na ma da ni ma na samu ni ma zamani ina ciki ni ma ina cikin su a lissafa a ce ni ma da ni ciki sai ka yi aikin kirki ka shiga cikin wallani na taba'uhun bi isani da wanda suka biyo su ta baya da kyautatawa kai ma ka shiga cikin yarda na Allah subhanahu wa ta'ala amma ka halafa kai ne ka bauɗe daga wani hanya na kwarai kuma inda ka bin ka bi gairar sabirin mu'mini da kenan ka bi hanya ba ta mu'minai ba to kai lokacin gashi cikin wanda Allah ce wallahi ma ta walla abin da ka kama kana na an ƙara ma son wannan abin ka. da ga mutum zai mutu ma ina zagi Abubakar ina ga kalmar shahada kenan mutum zai mutu bai ya ce la ilaha illallah akwai wanda na ji mutuwa na zuwa yana cewa ya mahdi ce ya Allah abin da ya kama kin shi Allah ya sa mai son wannan abin da wannan kuma za shi Allah ce wa muslihi jahannam in ya mutu shi ya je jahannam wa a tausira ko ta mu ta zama kuma Allah ya kare mu gaba daya da wannan kawo karatu kashin karatu na wani da faɗi wanda ke ya dace Allah ba ya dace kuskure ko tuntuni harshe Allah ya afuwa Allah ya gafarta mana akwai tambaya daya sai ku lokaci ya ba mu dama na tambaya daya kawai na'am alaikum shekara Allah ya saukar da suratul tauba suratul tauba ta sauka ne bayan yakin tabuk ta sauka kusan cikin shekara na tara daga hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ba wasu ne ta sauka da wuri ba an yi bai a turidwan an je yakin tabu sannan aka saukar da ainihin suwatu tauba yaki da aka yi na tabu yana daga cikin yaki yaki da aka musu alfasila wanda yi shi ya kara wa musulunci kafin domin lokacin yau a yahudawa da wasu ne an haɗa kai daga cikin alkitab sun tattara a wannan wurin a aka yake su ne shi karya wa mutane shi kara musulunci karfi ya saka kuma tsoro a cikin zukatan mafi yawa daga cikin yan kewaye yan karkara mutum na don ba man sallama kuma an zo a gama da mu na gana daga cikin almin surus da suka baya baya ba farko farkon lokaci ba wallahu a'lam wanda su yan rafila da suke sai da su su shi sai na zama halifa bayan mutuwar Muhammad da bayan haka ba kowane abin da su abu suka fi da shi cikin addini ko inda alin ya zo da akwai wani abin da zai faru na na ji wannan tambaya shine wayanda ke cewa ainihin ba musulmai ba ne saboda sun tuci ali kamar rafida ko wanda ke kafirta ma shi ali kamar khawarij to tambaya shine su wayanda ke cewa an yi wa ali wani abu shin akwai wani abin su wani mutane suka fidda cikin musulunci ko kuwa a'a ba wani abu ko da ke su akidan su musamman yan shi'a su akwai abu da ke na akidunsu na yan shi'a suna da akida na attaqiyya wanda wani akida ya halatta musu kowane irin karya ne da hakan tana tare da ɗan shi'a dole abin da za ka faɗi wallahi ko da ya gani da idanunsa haka yana kansa in dai ya zama wani suka ma akidan shi ya ce ba gaskiya ba ne ba shi cikin akidansu da haka mun ga yan shi'a kullum sun faɗi wani abu gobe shi su faɗi wani abu kuma daban kuma sun ce an musu ƙarya an suna zagin sabai kana ce ce ma abu wairar munafiki ne ya ce wurin tarawo ne ya sata halifanci kuma ya ce an mu zagin kowa ƙarya ake muna to haka akidunsu yake da haka akidansu asali original akida na yan shi'a shine ne alkur'ani na wasu da shi ne littafi da allah subhanahu wa ta'ala ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka suna cewa kayo su sun yarda Qur'ani magana Allah ne amma gaskiya ne da za a rubuta ba kira Ali ba ba kira Ali ba shi aka rage ba ƙara ka mutum ya fito fili ya ce a ai kaza a ƙara kuma wannan ababin ka wallahi ba gaskiya ba ne Ali da Abi Talib ya yi wa Abubakar mubaya Ali da Abi Talib da shi Ali da Umar da wasu daga cikin goma da aka basu su bishara abubakar ya ce su su yi shawara su fi da ɗaya su zama khalifa suka kasa abubakar ya ce ya zaɓi umar da shawarar ali da shawarar sauran gaba ɗaya da aka ali da wayan nan babu wani rikici tsakaninsu ali da abi talib tsakanin shi da usman an votu ne aka zaɓi usman yana cikin wani suka jefa wannan kuri'a da haka ne yayin da ya halifanci ya rubuta wasika ya aika wa muawiya ya ce lalle ne mutane da suka yi wa suka suka yi mini ni ali mubaya su ne mutane da suka yi wa abubakar da umar da usman mubaya bayan ya yace innama shura lil muhajirin wal ansar yace shawara na fit jagora muhajirin da ansar Allah ya ba wannan karfin yace fa in tama'u ala rajulin wa yanzu tara akan wani mutum wasammauhu imaman suka ce wani ne jagoran mu kana zalika lillahi riba shi ya zama yardadde kenan a wurin Allah subhanahu ta'ala. daga da Ali zai kafa hujja kan Muawiya bai ce a kamanta kama kamar Annabi ce ni ne halifa bayan shi yawmul gadir ko daga gadir kuma kamanta manta Annabi sallallahu ya ce man kuntu maulahu fa Aliyu maulahu kamanta da wannan Ali da bi tar wallahi bai kafa hujja da wannan ba abin da ya ce wa Muawiya ne mutane da suka min mubaya'a sura ne da suka yi wa abubakar da umar da usmanu baya kuma shawara na fitar shugaba muhajirun da ansar kawai ke da wannan right in sun tattara kan wani mutum suka ce wani ne shugaba ya ce har a wurin allah ya daidai ke nan don shi wanda ke nan aka yi bai da dama ya nuna shawarar shi ji ali wanda kuma ba shi nan bai da dama ya ce ni ban yadda ba don ba ni nan ka zo ka sallama ka min mu baya wannan wajen da na karanta na duba littafin na nahjul balaga littafin ɗin shi a na yana ciki wasiƙa da su da rubuta kan ali da talib rubuta latar ya aika wa muawiya daga sham bai kawo wani hujja na an face wa shi aka yi kaza ba ya ce wani suka zaɓi abokan umar masu suka zaɓe ne kuma su ne allah ya ba 'yancin zaɓen shugaba su ne delegates na um, elect leader cikin musulunci in sun ce wani ne shugaba to wanda Allah ya da shi kenan ji Ali ibn Abi Talib da haka da'awa na Rafi da Nuru sallallahu alaihi da mamaki ko babu wanda irin wannan da'awa ke kama shi ne wanda shi da kanshi ya bar hankali shi wani wuri ko ko dama yana tare da kurji a zuciyarsa akwai ciwo sai aka kawo mai wani ciwo she kara ciwo yayi yawa amma mutumin da yake salimul qalb wanda zuciyar shi abitaccen zuciya ne bai zuwa ya ji irin abin da wa'annan sahabbai suka yi ya zana kuma ya ce wa ne ya yi kaza an zalunci ali ali ya rayu da su ba wai ali na wani gari da suke wani gari ba ali ya bi abubakar sallah na gina haka da bar duniya ya bi umar sallah ya bar duniya ya bi usman sallah ya bar duniya ya haifi yara ya sa ma ɗan shi abubakar ya sa ma har biyu umar ya ɗauki ɗiyan shi kusur ya ba umar aure lalla mai saura na a gano cewa akwai al'amara da kwarai tsakanin wayannan mutane bayan wannan amma matsa ce a'a wayannan duka su basu yarda sun saci halifanci a wurin ali sun zalunce shi da haka ba mutanen kwarai bane na haka kai ma da kake saurara bai kamata ka bar a wawantar da hankalinka ba Allah ya ba mu hankali amana ne wallahi duk wanda ya sake da gangan ya rufe kunne shi ya ba da dama har ka saka mai barna da shi mutuncin shi ya je jawabi ranar kiyama don haka Allah ya kare mu Allah ya tabbatar da galubanmu Allah ya sa irin falalan da wayancan suka tashi da shi Allah ya sa mu mu koma zuwa ga Allah kan irin hanya na magabatan mu kware Allah ya anshi ibadar mu sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh